بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتن أسبر قوم شاشدا قوة ربيع الأول hijirar annabi alaihi salatu wassalam na da shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya yi da 29 ga watan agusta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tauhidi kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancangi allah ya ji kansa da rahama eh, ta inda muke karanta wannan littafi na wato kitabu tauhid wallafar salih fauzan al-fauzan Allah ya kara masa lafiya kuma idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na goma sha hudu wanda a yau ya kamata mu tashi a shafi na goma sha biyar daidai a kan abin da ya shafi wato annifa wato munafunci da kuma abin da ya shafi me ake nufi da munafunci da nau'ukan munafunci sai dai sai dai kamar yadda malamai suke cewa akwai nau'uka na ilimi waɗanda suke mabambanta wanda kowane ilimi yana da yadda ya dace da shi da lokacinsu a kawo wanda ake cewa ilmul hal an gane ko wato ilimi na halin da ake ciki wanda shi ne ya fi mahimmanci kwarai da gaske akan duk wanda zai nemi ilimi to ya nemi ilimin wannan lokacin idan ya tashi nema misali yanzu idan muna cikin watan azumi za ka ga cewa na daga cikin abin da ya kamata a ce mun sani ne ababe da suke da alaƙa da azumi hukunce-hukuncensa wajibansa sharaɗansa rukunnansa da sauransu haka lokacin aikin haji don saboda gudanar da wannan ibada a yanzu a halin da muke ciki a yanzu da jin kwanan wata da muka ambata goma sha shida ga watan mai rabi'in al'awwal muna cikin wani yanayi a waɗannan kwanuka har abin da ya gaba na wani yanayi da mukan samu kanmu a cikin wannan ƙasa da ma ƙasashen duniya kan abin da ya shafi waɗansu irin bukukuwa da akan yi da sunan addini wanda nake ganin alaifi laifi ba ne mu tsallake darasinmu na yau za ku ga cewa tsakaninmu da shafi na goma sha biyar kila sai a shekara ba mu kawo shafi na saba'in da uku ba ko a wuce ma shekara ya danganta barbaran irin yadda karatunmu ke tafiya da za ka ga ana cikin halin damuna inda aka yi ruwa ƙi da ba za mu karatu ba da za ka zai ɗauki lokaci wannan yasa nake ganin za mu yi amfani da dama za mu tsallake shafi na goma sha biyar ɗin nan mu tafi tiryan-tiryan har mu dira mu tsaya a shafi na goma shafi na saba'in da uku wannan darasin shi ne ya kamata mu yi yanzu kuma idan allah ya sa mun gama shi har darasin bayansa har darasin bayansa a waɗannan kwanukan darasin da za mu yi kenan har mu kai ƙarshensa ba mu kai ƙarshen littafi a darasin abin da ya kunsa domin shi ne ilimin da muke bukata a yanzu kun fahimci dalilin bayanai na shimfiɗa da muke so yi akan wannan darasi na yau mu sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi miraji tare da shi zuwa sama an gane ko kafin haka an yi abin da ake cewa al-isra isra'i shine tafiya daga makka masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis a filistin irajin kuma daga nan baitul maqdis din zuwa saman bakwai fadar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ayoyin Allah mabambanta masu yawa wanda ya sa idanunsa sun yi sanyi ya faranta masa rai haka kuma ya ga abin da ya kame da hankali sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamace mu mu musulmi shine daukan irin waɗannan darsa da ke cikin wannan hadisi na Isra'i da Mi'raj mu dauke su mu aiki da abin da ke ciki an fahimta ba wai ya zamanto cewa mu ware wani lokaci a shekara sau ɗaya tal sai a lokacin za mu karanta ire-iren wa'in nan hadisai da bayanan abin da suka kunsa wani lokaci abin da ya tabbata wani lokaci abin da ma bai tabbata ba ya zama shi ne abin da za mu riƙa gina al'umma a kansa wannan kuskure ne ba daidai ba ne sama kada in cika mu da su hutu mun buɗe shafi na saba'in da uku malam ya ce fi bayani na marijin min albida mu'asira wato zai yi bayani akan misalai idan aka ce namuzaj wani ɗan samfuri na misalin bidiyo'i na zamani yana ko su bidiyo'in da ba ma na zamani ba tuntuna akwai su so zai baka misali saboda malamai sun ce wa bin misali ya sadi fil maqal da misali ne magana take fitowa in ne ta magana kila ba za a fahimta ba amma in da buga misali sai a gani shi ta malai yake zai buga mana misali an kuma gurin shafi na 73 malam ya ce wahiyar ga sunan su ne waɗannan bidiyoyi na zamani abin da ya sa malam ya ce na zamani duk waɗannan bidiyoyin da zai kama ka babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su a zamanin sahabbai na kwarai al-qurun al-mufaddala yace na farko shine al-ihtifal bil maulid an-nabawi yin biki lafazin ihtifal shine biki da murna da bikin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu at-tabarruk wal'asari amakini wani athari wal amwati shine neman tabarruki wato neman albarka na waɗansu gurare da waɗansu asari an fahimta rigar wani shehi rawaninsa ko takalminsa an fahimta ko inda yake zama ina fata kuna fahimta su ake cewa a sa wasu gurare ko kuma su kansu bigire din wal amwat dama ma matattu wani hawi zalika da makamantan wannan kaga duka waɗannan bidiyoyi ne na zamani na uku albida fi majalil ibadati wa taqarrub ila Allah azza wa jalla wato bidiyoyi a ɓangarori daban-daban na ibada da kusantar Allah madaukakin sarki to malam ya kawo guda uku a cikin irin wayannan bid'o'i na zamani ya yace albid'ul ma'asira waɗannan bid'o'i na zamani a kiratun suna da yawa bi hukumai ta az-zamani wa qillati al-ilmi sakamakon zamani da muka zo na ƙarshe kaga ta'akhkhuruz zaman zamani ya zo na ƙarshe sannan kuma wa qillatul ilmi ilmi ya karanta ya zama babu ilmi a cikin al'umma ilmi ya watsa babu shi ilmi na gaskiya ilmi na haƙiƙa ilimi na bayan Allah masu tsoron Allah ce wa kasaratu du'atu ila al-bid'a da masu yawa ko da yawan masu kira zuwa ga miliyoyi sun yawaita kuma yanzu malamai sun karanta masu kira zuwa ga bid'a kuma sun yawa ba ma bid'a kadai ba wal mukhalafat da ma ababe da suka shafa ma suka saba ma shari'a da addini wa tarayana tashabbuhi bil kuffar da yadda aka samu kamanceceniya da kafirai ya sadado ya kurdado ya shiga cikin ainihin wato al'umma fi ibadatin ko fi adatihim a cikin al'adunsu wa tuqusihim da ababe da suke yi na bauta wa misdaqan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma dan tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum lallai za ku bi sunnoni ko tafarkin waɗanda suka zo kafin abubuwan da suka yi kuma sai kun kwaikwaya sai kun yi rishi turawa ne yahudawa ne kafirai ne waye duk ce kun dinga irin wannan abu za ku koma kuna kallon su ne abin koyi sun yi wani abu na bata kun bi su sun yi wani abu na bauta kuma kun yi irin shi haka za ku dinga yi annabi sallama ya faɗa kuma dan wannan abin sai ya tabbata kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya kare mu malam ya dauki na farko yanzu kowa ya bude kunnuwansa ya kuma sa ido ya gani wani abu ne da ba ni ne na rubuta ba ba kai ne ta rubuta kai ma malam ne ya rubuta an fahimta kuma a littafi nake karantawa za mu bayani gwargwadon fahimta malam ya ce al-ihtifal bi munasabati al-maulid an-nabawi fi rabi'il awwal wato bid'a ta farko yin bikin maulidi a watan rabi'il awwal yanzu watan me muke al-muharram watan ramadan watan zulhajji wani wata rajab ko dai zulqada muke ne a watan mai rabi'il al-awwal muke to yin bukukuwan nan da ake yi a cikin wannan wata malam yace wa huwa tashabbuhin bin nasara koyi ne da kiristoci koyi ne da kiristoci fi amali ma yusamma bil ihtifal mawlid al-masih wajen abin da kiristoci ke yi na wani biki da suke cewa bikin ranar haihuwar almasihu ana fahimta su suke yin wannan bikin kafin mu mu zo a yaktafin jihatul musulmi awul ulama al-mudallin sai kaga wani bangare na musulmai ko ma ka ce musu malamai wanda suka samu bata wato mudallin fatattu, sai suna yin biki a yaushe fi rabi' awwal a cikin wannan wata na rabi awwal min kulli sanati a kowace shekara a kowace shekara bi munasabati maulidin rasuli sallallahu alaihi wasallama saboda wai munasabar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa minhum man yuqimu hadha al-ihtifal bil masajid akwai daga cikin waɗanda suke yin waɗannan bukukuwa a masallatai wa minhum man yuqimuhu fil buyuti akwai waɗanda suke yin bukukuwan a gidan daji aw al amkilatu al li dhalika ko kuma a waɗansu gurare da aka tanada dan yin wannan bikin eh a tanaji wani wuri musamman wani hall ko wani fili an fahimta inda zai tara jama'a kawai a zo a yi wannan bikin dan wannan ko filin wata makaranta ta sakandari ko ta firamare amma mai yato a kulle a ji wannan bikin wa ya haburu jumu'un kafira malam ya ce ka gaddan dazo mai yawa sun halarci wannan taro min duhama'in nasi daga cikin wawayen mutane Allah ya kyauta ya ce wa awamihim da magagarinsu ga magarin mutane waɗanda ya amalu na zalika suna yin wannan ne tashabbuhan bin nasara don yin kwaikwayo da kiristoci fifti da'ihim a cikin bidiyoyin da suke yi sun kiristocin na mene na al'ihtifali bi maulidin masih alaihi salam na yin biki da ainihin wato haihuwar wato almasihu amincin Allah ya tabbata a gare shi wato annabi Isa malam yace wal galibi galibi kuma anna hadha al-ihtifal wannan biki da kake gani ana yi ya ce alawatun ala kaunihi bid'a wa tashabbuhan bin nasara an gane ko ce wani abu ne Ya ce shi wannan biki duk da fa kasantuwarsa bid'a kuma wa tashabbuhan bin nasara kamanceceniya ne da kiristoci to duk da haka la yakhlu min wujudi shirkiyati wal munkarat wallahi ko a ashirkiyati wal munkarat ba ka taɓa raba shi da shirka a cikin shi da kuma ababen ƙi wanda ya ci hankali lafiyayye wallahi baya yarda da wannan yanzu ka ɗauki cakuɗuwar maza da mata kalli kaɗe kaɗe kalli rawa kalli disco kalli kaza waɗannan dukkan su mazamir na shaidan nan wanda Allah ta'ala da kanshi ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ko baka bane alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahu yaquluna ma la ya'lamun sannan ka kalli abinda Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi innahu al-ghina wallahi innahu al-ghina sai da yaran duk wannan abuwa akwai su a ciki ka cire wani shiga da ake yi ka cire wasu abubuwa da aka yi a ciki wayannan kadai idan ka kalle su sun ci karo da addini Allah ya kyauta malam yace ka inshadil qasa'id gashi nan yace kamar yin waƙe-waƙe a ciki allati fiha al irin waƙoƙin nan da akwai guluwi akwai wuce gona da iri an gane wannan ko fi haƙƙin rasuli sallallahu alaihi wasallam akan matsayin manzon Allah daga an dauki annabi an kai shi matsayin Allah kai tsaye an amare shi Allah ina fata kuna fahimta ila darajati du'a'ihi min dunillah kai har akai matakin roƙon annabin a kira shi koma bayan Allah Da zama annabi ake kira kai tsaye ba Allah ba wal istighathatu bihi da neman agajin shi kai tsaye wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an al-ghudu fi madinihi kuma annabi alaihi salatu wassalam yayi hani akan kar a wuce gona da yini wajen yaban shi faƙala har ma yake faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce la ta tsoroni kama a tsarafin nasara bin maryam kar ku yabe ni kar ku ainihin wato yi min yabo da madahi ya wuce gona da iri irin yadda kiristoci suka yabi annabi isa dan maryam ya ce kaga yabansu ne da san shi da annabi isa suka mai da shiwa suka ce dan allah ne suka ce ma allah ne ko ba haka wani yace to kakku min irin wannan inna ma ana abdun ni bawa ni na Allah ka kulu idan kun tashi yabo na ku ce abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawa Allah ne ko manzon Allah ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta jama'a amma kaga irin wannan yabo da ya wuce gona da iri ba daidai bane shi sa nan malam ya ce al-itra abinda ake nufi da al ya ce, ma'anahu shi ne ghulu fi madah wato wuce gona da iri wajen yabo wuce gona da iri wajen yabo wa rubbama ya'taqiduna anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama يحضر احتفالاتهم kai har ma akwai waɗanda suke ikirari su kudirce a ranta cewa annabi yana halartar wannan taron maulidin annabin yana zuwa kaga daga cikin abin da imamu musairi ya faɗa a cikin al'alburda ya ce yana yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na manta matsala ɗin maganan amma abin da yake cewa shine wa inna min wujudika wani abu da wujudika ilmin lawhi wal qalami wai daga cikin abin da yake na samuwar manzon Allah nuna cewa akwai shi Iliminsa ya kai yana da ilimin lawhil mahfuz yana da ilimi na wannan alqalamin kuma shi aka saukar wa qur'ani fa aka saukar masa kullu amliku li nafsi نفعا ولا ضرا إلا من ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أما أنا an هنا yana da ilimin المعفوظ يرى ما ma da القلم إلى da وزع القلم يعني نقدر kaddaran kowa kaga kuskure ne wannan ba ƙarami ba kuma ganganci ne wannan kuma idan kai magana sai bayani cikin hikima da ilimi ba zage-zage ba kowa sai a ce kai ne ba ka san manzan Allah wanda yake yin wannan abin da za ka zo ka gan shi a ajiye sa ajiye shi a ɗauko makaho wanda bai taɓa gani ba a rayuwar shi a ce ya shafa ku ya gano wane ne masoyin manzan Allah yana tabbatar maka ba zai zaɓe shi ba eh domin kai za a shafa ka a jige mu shi ko za a ji haɓa shi sabab kamar ainihin wato ƙwarya sannan a shafa tufafinka a ji wallonka ka yi nisfu sa amma shi ko wallonsa ya mata ke shi duk da ke ko ba ka bane da sauran misalai da yawa da za ka iya kawo kila kai a jikin a ganka da asuwaki shi ko ko tsinke ba za a gani ba ko stick ba za su gani ba aljihun shi misali nike baka to amma tare da haka zai iya hankori hankoro ya fi ka dogon baki ya ce maka shi ne yin annabi kai ko yin annabi kaga wannan idan ya zama a haka za a jagoranci al'umma za a samu matsala amma idan aka yi a karatu da ilimi da karantarwa da bayani cikin fahimta to insha Allah ba sai an tada hankali ba an fahimta mutane suna da hankali kuma mutum zai aura da hankalinsa ya gani banda ainihin wato shari'a al'ada kyakkyawa ta yadda da ababen da suke da kyau kyakkyawar al'ada ba ta yadda da cakuduwar maza da mata ba yanzu da Allah muna zaune a nan sai a samu wata mata ta zo ta zauna nan gurin wata mata zauna ta duk su zama su za mu zauna haka cikin natsuwa cikin jin daɗi al'adar mu ma ba ta yadda da haka ba balantana kuma addini sannan mu zo mu ringa tika rawa sannan mu ringa runguman juna har da sumbanta juna har da kama kare da goya mutum fa a baya a goya mace ko mace ta goya jimaji a yi ta abubuwa yadda ka san gidan gala Allah ya kyauta saboda haka ba daidai ba ne wannan malam ya ci gaba da magana yake cewa za ka ji wasu a ciki sukan kudurta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ne yana zuwa wajen wannan taro yanzu idan muna yin taro na bikin maulidi a nan a wannan masallacin ga wani masallaci can ana yi ga wani masallaci can ana yi a kano ana yi a bauchi ana yi a maiduguri ana yi wai manzan Allah nan guda nawa ne eh jama'a ya zai kasa kanshi wani wali da zashi Allah ce ba malam ya ce wa minar munkaratin lati da sahibu hadin istifalat na daga cikin ababen ke munkarin da ke tattare da irin waɗannan bukukuwa ya ce al'anashirin jama'iyyatin munaggama wato waƙoƙi da ake yi a haɗe baki a haɗe ana yin gina ana yin waƙe ana yin kyaɗaɗa a cikin shi shi da almunaggama wanda aka yi kiɗa wa zarbi tsiboli da buga ganguna ana buga badujala wa gairi zalika min amal al-azkar as-sufiyyah da ma wasu daga cikin abubuwa ire-iren ababen da sufaye ke yi yace wa qad yakunu fiha ikhtilatun bayna ar-rijali wan-nisa kai zaka iya gani ma akwai cakuduwar maza da mata a ciki mimma yusabbibu fitna irin abinda wallahi ko ba a gaya maka ba zai ba faruwar fitina haka ne ko ba ka bane wace fitina ya wuce mace ta kwanta shi kekiya da ita tana birgima a kasa ba hijabi ba komai ana kallon duk halittunta mafatin ɗan jikinta suna bayyane kuma an kewaye ta ana kida ana mata ihu ana zuzzuga ta tana jin daɗi da sunan ba wai biki ake na haihuwar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yi nan su kuma sun yi na annabin ne aka saukarwa a ƙwar'ani cewa mace ta sanya hijabinsa ko ba aka bane wani ya yadribuna bi alaji ala hinna wala ta hunna aka Allah ya ce fit waɗannan an yi wa mata magana wani ya gani saboda kimarsu saboda darajarsu. amma ba su ta fito da yi abin da ta ga dama a tsaraice wani lokaci ma har roƙo take ta ce don Allah ku taɓa a haɗa ka da Allah ka saba ma Allah wani wani irin addini ne Allah ne su malam yake cewa wa yajru ila wuqu'il fawahish hakan wallahi sai ya janyo aikata alfasha da mun ka da ita an baka so mun tabi wannan maka flashing bayan ka ga dole a sayar da za a yi kuma a ƙara abin da aka fara ko da wani wuri ne a hali ko ba haka bane zai janyo haka Allah ya kyauta malam ya ce wa hatta lauka na hana da kifalu min hannun mahadir ya ce kai ko da irin waɗannan bukukuwan sun kubuta daga waɗannan ababen kin wa kasara alal sima'in ya zama ya taƙaitu ne kaɗai akan taro wa tanawuli ta'am da cin abinci wa izharul farah da bayyana farin ciki kaɗai kama ya kuluna kamar yadda su masu yin suke faɗa to fa innahu bid'atun mudatha ba zai taɓa fita ba a matsayin bid'a ce ne kirkirarra bid'a ce kirkirarra wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da yake farar ne bid'a ne wa kullu bid'atin balala dukkan wata bid'a kuma kata ce ina fata kuna fahimta to ina ga kuma bid'an ne kuma ke tattare da haramun a cikin shi Allah ya kyauta kaga daɗi kan daɗi kenan amma ba zunubi yiwuwa an ce kunama akan gyambo za a ji ciwon har za a ji zafin harbin kunama ko kore na gyamban ne za a ji zuwa Allah ya kyauta wa aidan huwa wasilatun ila an yatawar wa yahsul fihi ma yahsul fil ihtifalat al ukhra min al munkarat sannan kuma yin hakan wata hanya ce da zai sa irin waannan abubuwa daga sun karu suna ƙara faɗaɗa suna yaduwa shi irin wannan bikin wanda har zai sa ka ga ana aikata irin waɗannan ababen iya waɗansu bukukuwan na daban idan an zo an yi wannan a maulidi na bikin maulidi to ai ta ga a bikin aure ma min babu aure kenan a tashi to ah, a na wannan na maulidi ana ganin ai ibada akai ko ran aka zo na aure ko me za a yi shi ta kake ganin ana yin tsirara ai shi ta kake ganin yanzu a aure an kai tsakanin mata da miji a sumbaci juna a gaban iyaye a gaban sirkai kai an kai ga kirga da sarki ana tikarawa da uban ango da uwar da amarya a tikarawa da baka taba jin wani rikici ire-iren masu gama da wannan ba amma yanzu sai ka ji ana rikici a kotu uba ya zai yawo matar ɗansa ciki ko uba na neman matar ɗan shi ko ɗa na neman matar uban shi duk bayan wannan na bacci take gawa ta lalacewa kyau saboda haka jama'a wannan ba daidai ba ne sa'an nan wa kulna malam yace sai muka ce innahu bid'a wannan abin bid'a ne li'annahu la asla lahu fil kitabi was sunnah domin wannan abun bikin nan ba shi da asali a cikin alqur'ani da sunna ake nufi da asali ma'ana bai da madogara bai da tushe yanzu aka ce me yasa kai sallah yana da asali cikin qur'ani ko babu yana da asali a sunna ko babu me yasa kake azumi yana da asali a qur'ani yana da shi a sunna me yasa kake fidda zakka duk akwai asalin su qur'ani da sunna aikin hajji ba duk akwai a qur'ani da sunna wannan ba ba shi da asali cikin qur'ani ko sunna yace kai wa amalu salafus salih a cikin ayyukan magabata na kwarai ma ba shi da asali wal qurunul mufaddala da ma zamunna na masu daraja mara lokacin farko karni masu daraja babu wannan bikin babu wannan wa inna ma hadatha mutaakhiran kuna ji an same shi ne daga baya بعد القرن الرابع الهجري na hudu a hijira, akwai waɗanda ma suka ce karni na shida aka same shi ina fata an fahimci wannan yanzu da yana faɗan asalin abin da ya fara bayyana bayyana da aka fara yin bikin wasu abubuwa da suka shafi na kiristoci shine amma asalin wannan za ka ji malamai suna magana وأول من أحدثه أبو سعيد للكوكبري سنشي غير gaske kaga ma yazo da makarar ahdathahu ce wanda ya fara kirkiro annabi kuma ce man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad malai ce an same shi bayan karni na hudu kenan fa sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sahabbai sun kare karnin sunan na shekara 100 sun tafi gaba ɗaya har tabi'ai sun ƙare sai da aka samu shekara ɗari hudu sun wuce cik sannan aka kawo wannan ƙirƙirar da ce a hadasahu alfatimiyun wato masu alfatimiyun a ƙidar fatimiyya 'yan shi'a ne su suka fara ƙirƙiro irin wannan abu na koyon waɗannan kiristocin shi ma suna danganta kansu zuwa ga nana fadima nana fadima ta barranta daga abin da suke na kansu zuwa gare ta kuma wanda ya yi wannan wani mutum ne asalinsa ma ba majuse ne ya zo ya yi kaza da kaza haka da in ka ji tarihin ba da abin zai baka mamaki za ka tarihi ne wanda kwata-kwata ba shi da kyau kuma shi din agola ne a wurin mahaifiyarsa tare da mijin mamashi wanda yake ba majuse malam ya ce ƙalar imamu abu hafs ko abu hafs ta ziddinin fakahani fakihani ne rahimahullah malam yake cewa abu hafs ta ziddin alfakihani allah ya fi kansa da rama ya ce amma ba'adu bayan haka فقد تكرر سؤال جماعة من من المباركين على الاجتماع الذين يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول sarki cewa tambaya ya yawaita an gane ko daga waɗansu jama'a masu albarka akan taro da mutane ke yi a ainihin wato watan rabi'ul awwal wa yusammunahu maulid suna kiran maulidi hallahu asalin fil tambayar da suke shin wannan taro yana da asali a addini wa qas kuma shin yana da manufa malam yace wal jawabu an zalika mubayyanan ga amsa nan akan haka wanda take a fili wal idahu anhu muayyana wato yadda yake a bayyane abu ne wanda yake lalle ana iya ganin sa yace fa qultu sai na ce wa billahi tawfiq Allah ya datar da ni yace la laalamu hadha al aslan li aslan ban san wani asali ba ko wani tushe ko wani madogara ga wannan maulidi fi lahi a cikin alkur'ani wala fi sunnatin ko a cikin sunna ta Allah wala yunƙal amaluhu an ahadin min ulama'il umma ba taba ɗauko ko ruwaito wani daga cikin malamai na al'umma ya yi bikin maulidi ba an gane ko alladina hum qudwatun fid musamman ma malaman da su ne abun koyi a cikin addini almutamassikuna bi atharil mutakaddini waɗanda suke yin riko da ainihin wato ababe ko asari na magabata bal huwa bid'atun ahdathaha albatiluna yace kai bid'a ce waɗanda lalatattu suka kakarota. ta suka kirkiro wa shahawatu nafsin da kuma san zuciya an gane ko irtana bihal akiluna wanda maciya suka yi amfani da damar da suke riga inda za a hada a ci abinci mana ko a ci kudi a tara kudade ko tara kaza a tara kaza don kudi ake ci sosai ana tarawa an muku sani kudi sosai fa za a dafa abinci a yi gaba da fai a zo kuma a kawo kudade a zo a yi ta ba da labarai a wannan jihar a wannan jihar ba wata jihar ba muka hira da wani cikin waɗanda suke yin irin waɗannan bukukuwa suna da malaminsu kuma suna da mabi mana suna da jagoransu da suke bi suna yin bukukuwa idan yana maulidi har da kasashen waje ana zuwa har da kasashen waje ba ma wai cikin gida Najeriya kuma a wannan jihar yake ya ce ah, ba za ku yi maulidi ba ne ba na ce ba za su yi maulidi ba saboda ba a tara kuɗi ba wai iya abin da aka iya haɗawa shine miliyan bakwai sau da ba za a yi maulidi ba bana wannan labarin ina ba ku shi sama da shekara ana neman kusan shekara goma da wannan abu to yanzu wa san abin da ake hada wani ba wai ba hada kuɗi fa saboda an hada miliyan bakwai so ba maulidi ai za a ji kunya aka gani to ba ne ya kamata a kashe kuɗi sosai ga miliyan bakwai nan gara kawai malam shi ya dan kashe ya dan ci rago ya dan ci kaji abin shi ya dan huta kaga bidi amma kanta tsada gare ta malam eh malam abokan <laughs> eh zuwa abubakar kana da miliyan bakwai eh na ga ana ta haka wato miliyan bakwai da za ta kuskure ta haɗu da wasu bayan Allah a wurin nan na ga alama za ta gane kuskure ta <laughs> ga sai cijiya ake ana ta ana ana kada kai za a kare jini jini gina a yanzu eh na wancan lokacin gaskiya ne haka ne duba gani to shi yasa wanda ya rike sunna ya huda kuma kullun kai kana aiki da sunnar na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sai wata rana ba shekara ko ba ko titi da naira ɗarin ka ma ka siya zuwa ki kuma kai sunna ya sunna ne da ka je ka kai wa tela dinki ya maka titi tun a farko zai auna ka baya maka dukkan sa ba sai an shi ta wannan ba ma ko ba haka kuke je mu ko gashi nan zai fito maka masha Allah ba ko titi sai dai kawai kai ta tajiya kana kula da shi eh eh a sai mai kizo kwarai da gaske ana shafa mushi mai yana kamshi yana kyau da gaske ne mara wannan mara kizo ne eh <laughs> Allah shirye da mu to saboda haka wallahi ka ga irin abun shine kaga abinda malam ke fada yace maciya sun yi amfani da lamarsu wallahi ga cikin abin da ya rubuta kenan ya ce irtana bihal akiluna eh su suka amfana suka amfani da damarsu to kai ne ka jira ci na bati Ko man taraka bati sadda ko wani hadisi da ake kawo mana tun muna yara <laughs> eh amidan muta'ammidan ka gani Allah ya kyauta wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shekul islam allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa kazalika ma ya hadisu ba'adun nas ya ce abinda ba mutane haka abinda wasu mutane ke yi in ma mubahatin lin nasara fi miladi isa alaihi salam ko dai suna yi ne don koyi da kiristoci wajen bikin haihuwar annabi isa alaihi salam wa in ma muhabbatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman ko kuma dai soyayya ce ga manzon Allah din suke yi da kuma girmama shi me suke yi waye akar masalla ya ce miniki sani maulidin nabi ila na ɗauka su ɗauki maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin idi a matsayin biki ma ikhtilafin nasi fi maulidihi fa mutane sun yi sabani akan haihuwar tashi wannan gaban nake so a zo cikin jini da gaske mutane sun yi mene sabani akan tashi shi karatu abinda za ka karanta ya fi daɗi E, wurin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sabani da mabambanta riwayoyi akan kwanan watan da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suka ce a Ramadan aka haifi annabi akwai kwarai akwai wanda suka ce sha biyar ga wata aka haife shi a rabi'ul awal din amma masu sha rabi'ul awal din akwai maganganu sun fi guda shida kwanan watan ba ɗaya bane to ga kuma wasu wasu wasu wasu watannin daban amma a mutuwar shi ya mutu a sha biyu ga rabi'ul awal wannan babu sabani a kai shi ne akwai tabbas to ashe mai yin biki a ran sha biyu ga wata bikin yake ko ko murnar mutuwa yake kullum jama'a ka gani kuskuren irin kuskuren gina rashin karanta tarihi rashin sanin tarihi su shi sa nan kaji shekul islam yake cewa wato abu ne da mutane akwai saɓani a kan ta tahalilin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in na haza nan ya faru salaf yace domin wannan biki ma magabata ba su yi ba walau kana haza khairan inda a ce yin haka alheri ne mahdan an alheri wa raji'an kuma abu ne wanda yake ana komawa zuwa gare shi da kana salafa radiyallahu anhum ahqqu bihi minna yace wallahi da magabata sun fi cancanta da yin wannan bikin kafin a zo kanmu sai sun yi shi me yasa za a shafa sama da shekara hudu ba wanda yi duk wayannan ba san ba ne lokacin ko san shi bane kuna lura da ma to duk ba shi ba mala yake cewa fa innahum kanu ashadda mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallama domin sun fi kowa tsananin san manzon Allah wa ta'ziman lahu minna sun fi girmama manzon Allah sama da mu dan su ko hada ido da shi ba sa yi duk wanda kaga suna ruwaito hadisai akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yara ne ƙanana cikin sahabbai matasa su ne suke haɗa ido da annabi saboda ka san shi yaro amma manyan nan gaba ɗaya ba ka taɓa ganin wani hadisi da babbai ruwaito ba ya ce ba ma iya haɗa ido da manzon Allah saboda girmama shi da kunyar da muke ji ba ma ya cika fuskan mu da fuskan shi mu haɗa ido mu fara masa ido haka ba su iya siffanta shi da za a kai su shi ba za su iya ba kisa abubakar bai ruwaito ba umar bai ruwaito ba usman duk ba su manyan sahabbai ba sai kanana su ne suke ruwaito irin su anas eh su ne kanana matasa da su ba ruwansu za su guda mai ido sun san tsawon gemu shi sun san tsawon faɗin bakinsa da ramin hancinsa da girinsa, da zagayen idanunsa da faɗin kirjin shi da duk waɗannan abubuwan wallahi tallahi duka sun sani sun na ɗauko abubuwa da yawa mai annabi yake so me yake ci ya yake magana kai ya ta take ba arwaito ruwaito hadisai a kan wani ya annabi yake nuni da ɗan yatsa haka arwaito ruwaito hadisai ya annabi yake so sa idanunsa haka arwaito ruwaito hadisai ya annabi yake ɗaura rawaninsa kalolin rawanin da annabi ya ɗaura da sahabban da annabi ya ɗaura musu rawani da hannunsa duk arwaito ruwaito hadisai takalman da annabi ya sa a rayuwar shi gaba ɗaya kaf annabi ta kalma bakwai ya saka duk an ruwaito na akwai ranar ta kadin ni da naga hadda akwai akwai wai abin nan ne sunanta wai me ake ce mata eh, wali yaran da randa ce ba wai sama ma wali ya ana ce mata ziyara shaddu rihal ilaiha kai mata ziyara wata randa ce da wani shehi ina ga ya ruwa a wurin ne ko ya to ita ma wali ya randa shi randa ba sosai irin wannan da ake da ƙasa cire takalmi a jiya durgusa a gaishe ta har a ɗibi ruwanta ma ruwanta ya fi ruwan zanzan an fahimta eh haka aka ce su da su dai na da saboda aka sahabbai sun fi mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa muku duk su ruwaito wannan malam kaga haka hatta wai gawa annabi sai da sabai da ruwaito ya yake wajen da yake amma mutum da za ka tambaye shi wannan ba abin da ya sani kuma ya ce maka shi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu samu wurin tsayawa yanzu nan sai malam yake cewa wa hum alal khairi ahras kuma sun fi mu kwadayin alheri su magabata wa inna ma kana mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutabatihi wa ta'atihi sani soyayyar annabi da girmama shi wallahi tana cikin bin sane kawai da biyayya gare shi wattibai amrihi da bin umarninsa wa ihya'i sunanihi da raya sunnonin shi badinan wa zahiran aboye da fili eh wa nashri ma ba'atha bihi da yada duk abin da aka aiko annabi da shi wal jihadi ala zalika da yin jihadi akan haka bil qalbi da zuciya wal da hannu wal lisan da harshe wa inna hadhihi tariqatu as-sabiqin al-awwalin yin haka ita ce hanya na magabatan kwarai na farko min al-muhajirin wal ansari daga cikin muhajirai da ansarawa walladina tabauhum bi ihsan da wadanda suka biyo bayan sa da kyautatawa wannan ita ce karshen maganar Sheikhul Islam Ibn taimiyya. malam yace wa qad ullifa fi inkari hadhihi al-bid'ah an wallafa wajen inkarin irin wannan bid'a ta maulidi an wallafa kutub littattafai wa rasa'ila qadima wa haditha tsofaffin littattafai na da can da ma sababbi ne yanzu wa huwa alawatun ala kaunihi bid'a an gane ko wa tashabbuhan amma kau kasantuwar shi bid'a da kuma kamanceceniya da kafirai fa innahu yajru ila iqamati al-mawali ukhra ka al-awliya wal mashayikh domin idan ana yin haka cewa wai a bisa cewa ma shi maulidin nan bid'a ne da kamancece ne da kafirai to kuma zai janyo zuwa ga kai da waɗansu maulidi maulidin kamar birthday birthday da ake yi na mene na waliyai na wasu waliyai yanzu ba a yi ko ana yi ana yin su ga sunan da yawa wal mashayikh da wasu ma daga cikin malamai ma da wasu daga cikin manya-manyan mutane za a kuma maulidin alhaji wani duk ana yin shi a ganin da ce fa yaftahu abwaaba sharri kathira sai ka ga ƙofofi na sharri da yawa sun bude muna fata Allah ta'ala ya shirye da mu ya sa mu gyara Allah ya kuma darasin gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya an fahimta ko muna fata Allah mu dukkan sarki ya ba mu ladan abinda da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu dukkan sarki ya bai mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وانا akwai stick notes din nan ne yi eh, mala abakar akwai stick notes stick notes akwai